كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير an rubuta wa wannan mai taurin kai daga cikin shaidanun mutane da aljannu cewa duk wanda ya bi shi ya gaskata shi to zai batar da shi daga tafarkin shirya ya kuma ja shi zuwa azabar wuta saboda abin da yake masa jagora da shi na kafirci da sabo